barkatu jama'a barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri na faɗakar da mata da kuma ma'aurata to a wannan a dai ina so na bawa na yi jawabi ne akan yadda mace da miji suke saduwa Eu com ele da, da gamsar da juna shi ma ta ya gamsar da shi ita ma ya gamsar da ita so abin da nake so na fara na farko shine ke mace a matsayinki na mace idan na namiji yana son are having sex da ke at least ba wai za ki kwanta ne kamar wata sanda ko kuma in ce wata wani abu da aka yi shi shi wadda ba rai ne da shi ba kamata a ce ya san cewa namiji shi yake having sex ake da za ki samu gamsuwa shi ma kuma ya samu gamsuwa za ki riƙa motsa jikinki ne yadda ya kamata kina ba shi hakkin shi shi ma yana ba ki hakkin shi. ba ki sakwanta saka kai haka nan yana saman ki yana haɗa sex da ki ba ki irin movie ba ki nuna attractive ba ki nuna irin abin kina yana gamsar da ki da sauransu za ki je kwanta haka nan without showing anything to ta yaya shi zai samu ya gamsa ya ji ya kin gamsar da shi alhalin baki nuna masa yanayin sign da kuma yanayin action da zai san yes yana gamsar da ke to akwai yanayi da za ki riƙa yi yadda shi kanshi zai san cewa yana gamsar da ke a lokacin da yake having kuke having sex da shi za ki rika motsawa kina motsawa kina nuna kina wani irin numfasa saki wanda zai irin bashi zai bashi courage da kuma ƙarfi da kuma sha'awar ya ga yana gamsar da ke irin wani irin yanayi da irin mace za ki riƙa ji tana wani irin nishi ko tana wani irin numfashi ko tana wani irin irin ko irin akwai yanayin wani irin irin kun gani irin kuka hakan da na irin da su haka kuma irin jin daɗi da mace za ki ji ta zafi za ku ji ta nan to haka ka zalika shi ma ɗin idan har ya samu yana samun gamsuwa daga gare in ya samu gamsuwa daga gare ki shi ke kanki za ki ji alaman cewa ya samu gamsuwa a tattare da wai ki kwanta haka nan ba kamata in yana motsa jikinsa ki ki rika motsawa to nan ban shi ne za ku samu gamsuwa da juna da kuma sake za ga wani danƙon soyayya da kuma shakuwa ya da shiga tsakaninku ta abu na biyu kuma da nake so sake faɗakar da mutane shi ne a kan yadda mace za ta kwanta yadda za ta kwanta ta lokacin having sex da mijinta ba wai kwanciya guda ɗaya za ki riƙa yi wa ɗan miji ba at least akwai yanayin akwai styles da yawa da ya kamata mace ta riƙa yi wa ɗa namiji at least idan kin yi wannan yau ko kuma ki wannan an jima in the next minute in za ku sake having sex za ki iya canza wani irin kwanciya kuma again ba the same kwanciya za ki riƙa yi masa shi kuma ɗa namiji abin da yake so shi ne ki yi masa abin da zai gamsar da shi kuma zai ji daɗi shine kamar yadda wani lokaci za ku ji mata suna cewa ko kuma mazan suna cewa idan ka gaji cin shinkafa ko tuwo eh, ko ka gaji cin tuwo at least ka gaji cin shinkafa at least watan za ka so ka ci tuwo in ka so kuma cin tuwo watan za ka so ka ci taliya ko ka ci macaroni ko ka ci ɗan wake ko something like that Abin ba wai suna nufin ko su canza mata bane ba ko wani abu na a'a wani ɗa namijin yana yana son irin wannan abu ne wato nufin su yanayin irin kwanciya a kowane lokaci ki da ɗaɗa namiji kwanciya ɗaya-ɗaya to wannan abu shi kanshi yana sa ɗa namiji ya kasance har sex da ke ko kuma ya kasance sha'awar yana raguwa masa in kina so ɗa namiji ya kasance a kowane lokaci yana sha'awar ki shine duk lokacin da kika masa wannan kwanciyar at least in za ku sake harin sex da shi sai ki sake masa wata kallon kwanciyar kuma wanda bai sani ba kirkirowa za ki ko kuma ki nema ko kuma ki duba ko kuma ki tambaya a baki shawara a kuma baki yanayin yadda za ki ba za ki kwanta mishi yau in ki mishi kwanciya ɗaya gobe duk wannan kwanciyar za ki sake yi mishi ba a'a za ki riga cikin zawa ne yi wannan gobe jibi ki wannan ko kuma yanki wannan an jima the next round za ku sake yi za ki iya canza mishi wani irin kalar kwaciya da zaki masa ina so in ba ku bayani akan yanayin kwanciyar at least idan kina masa kwanciya haka nan a miƙe ko kuma a wannan za ki iya yi masa goma za ki iya masa dark style akwai freestyle athlete akwai style kala kala da ya kamata ki musu in ki musu wannan yau an jima ki musu kuma ki musu wannan yau ki musu wannan gobe ba style ɗaya ba ki da ɗaya masa ta wannan shi ne shawarar da nake so in baku ma'aurata yanzu dai duniyar ta lalace har da 'yan mata ma yanzu gara a koya muku a faɗakar da ku a nuna ku yanayin yanda ko da kun shiga daga ciki kun yi aure za ku iya ku tafiyar da mazajen ku ko kuma iya zama a cikin gidajen ku tare da ku ina so na nuna muku ko in ce na koyar da ku yanayin yanda mace at least wasu maza suna ganin mace in tana da jiki ko kuma Tana da jiki uba akwai mata da ke da jiki sosai ba ka ba wasu maza suna sex da suna tunanin yadda za su harin sex da su ko yanayin yadda za su kwantar da su da sauransu akwai mataki da dama da kuma yadda za ka kwanta da mace kala kala ba mai jiki ba ba moderate ba ba kuma siririya ba at least za ka akwai yanayin yadda za ka kwanta da iya mace mai jiki yadda za ka gamsar da kai kai kuma za ka gamsar da ita idan ba za ka iya kwanciya da ita a miƙe ba za ka iya kwanciya da ita a gingine akwai yanayi kala-kala da yadda za ka iya kwanciya da mace mai jiki akwai kuma yadda za ka yi kwanta da mace mai jiki yadda za ta gamsar da kai kai ma ka gamsar da ita at least za ta yi maka boko kuma za ta yi maka at least a karkashe akwai dai da dama suna nan wanda wuce masu sauraro na sun sani ba sai na muku ƙarin bayani to amma akwai wata shawara da nake so na baku especially biya maza wato mazaje mu ne ku bar ganin cewa mace dan tana da jiki ba mace mace ko kuma ba za ta yi muku yadda kuke so babu yanda in ka yi da mace mai jiki ba za ta tafi maka ba kamar yadda za ka yi da mara jiki ita yanayin za ka ka mace tana da jiki tana ganin kamar tana da weight ko kuma she can move ko kuma she can do whatever you want ko kuma she can shin you want ka gane irin style da kake so ko irin direction da kake so ta yi maka she can do it amma wasu mazan suna tunanin kamar ko mace mai jiki ba za ta iya yin wannan abu ba to abin da wata mai jikin za ta iya yi mara jikin ma ba za ta yi ba kuma gamsuwar da za ka samu